Suna na Reverend Dr. Musa Asake, General Secretary na Christian Association of Nigeria CAN. Na gode da wannan zarafin da kuma yadda kun ce in yi bayani. Ina so masu sauraron mu su sani duk dan arewa da yake dan arewa yana zama a cikin bakin ciki a wannan lokaci saboda rashin zaman lafiya da hadisin da ke akwai kise-kishen da ake yi kone-konen da ake yi abin ya dame mu tambayan da kowanne dan arewa da dan najeriya gaba daya ma ke yi shine me ya kawo wannan ba haka muka saba zama ba wa ya kawo wannan masifan me yana so ya samu daga ina ya fito me yana so ya samu a ƙarshen wannan abin san wannan mutum ko waɗannan mutanen ganin irin kisan nan da ana yi abin bai dame su ba har ya kai ga inda suka ba arewa banzan suna masu nema su zo su yi kasuwanci a nan ana gudun arewa kwanan nan ma wani senator daga america zai ziyarce mu an ba shi doka kada ya je wuraren arewa kamar su maiduguri borno yobe wannan ba shi da kyau nawa kukan shi ne ga shugabanninmu a arewa ina ganin shugabanninmu na arewa suna nan suna magana magana magana amma ban ji sun dauki lokaci suna magana a kan abin da ke faruwa ba sai dai suna maganan siyasa ba su ganin kisa nan ne ban ji sun gama karfinsu suna kuka a samu zaman lafiya a sai da waɗannan abubuwa zancen aiki ya taso da muna da masaka a nan arewa akwai aiki abubuwa suna da kyau musulmi da krista suna zaman lafiya mu je makaranta tare muna aiki tare sai aka waye gari wannan abin yanzu haka babu a tarihin Najeriya shugabannin kasa guda nawa sun fito daga arewa ina suke lokacin da abin nan ya shigo su waɗanda suna mana barna din nan za a ce mani ba gan lokacin da suna shirye-shiryen ba Shugabanninmu na arewa ina roko da babban murya ku zauna ku yi taro ku yi bindini ku gan yadda za mu yi maganin wannan abin za ku gaface ni ni ina gani ma wahala nan ta taso daga wajen ku kun yi shugabanci amma ba mu gan abin da rawan da kun taka mana arewa ba don haka ina roko ku zauna ku dauki da tako ku tara matasa ku tara duk wanda ya isa mu duba baicin wannan abin mu yi kuka zuwa ga Allah Allah ya dauke mana wannan masifa arewa ta zama arewa inda kowa yana da yanci ya yi rayuwa mai kasuwa ya rayuwa mai addini ya yi addinin shi amma abin sai ya juya yanzu haka ya garwaye barkate don haka ina roko ga masu mu da krista da musulmi mu yi addu'a zuwa ga Allah ina roko ga shugabannin arewa shugabanci ba neman shugabanci ne kawai ka zama shugaba ba kuma ja kun zama ku bar yara su yi ba maganan shugaba daga arewa shine damuwa mu yanzu ba magana wane ne zai cice mu wane ne zai share muna hawaye ina roko ku yi wani abu wannan abin ya kai ga karshe